Cikakken bayani akan yadda za ka sayar da Notcoin ɗinka sannan ka yi p har kuɗi ya shigo cikin account ɗinka. Assalamu alaikum wa rahmatullah barkamu da wannan lokaci da fatan kwana cikin ƙoshin lafiya. A wannan bidiyo zan yi bayani akan cikakken bayani akan wato yadda za ku sayar da Notcoin ɗinku da kuma yadda za ku yi p 2 wato ku canja shi ya dawo account ɗinku na Naira tunda ku yi amfani da kuɗinku. Kamar yadda aka sani dai netcoin mining ne da ake ta yin sa wanda aka jima ana isa kuma har aka kawo ga lokacin da za a fara sa sa Wanda alhamdulillah a wannan rana aka samu damar turawa kowa wanda yake amfani da netcoin ko kuma wanda ya claiming damar turo masa kuɗi zuwa ko netcoin din sa zuwa cikin wallet sa ko exchange sa wanda ya sa. Saboda haka idan ya kasance ka sa a cikin ɗaya daga cikin uku nan ne wato Binance ko OKX ko Bybit to duka za ka iya shiga kowa an tura masa kamar yadda aka sani. Sannan. idan a wallet na telegram aka tura ma wato irin stone keeper da sauransu ko wallet da take kan telegram shi ma akwai inda aka yi ka cire shi wato shi kuma yakan amfani da ko gaspi ne so amma dai waɗanda waɗannan guda ukun su ne daga ciki wanda aka fi turawa so amma a cikin wannan guda ukun da Binance da kuma OKX su ba P2P wato ba ka sayar da coins ɗinka a ciki ba ko ka sayar da USDT ɗinka ya zama naira ba dama sai dai ka turo shi zuwa ita wannan wato Bybit kenan ko wata daban da haka yanzu wanda suke amfani da Bybit ko wanda suke amfani da OKS duk yanzu zan nuna yanda ake wato sayar da Notcoin din duk da na nuna a bidiyon da ta gabata da dora ɗazu to yanzu ma na sake kasancewar yanzu kowa sun tura mar shine zan sake domin a ƙara fahimtar yanda abin yake to da farko ku shiga cikin exchanger ko Bybit ko Binance ko OKX duk wanda dai kuke amfani da ita sai ku shiga wanda kuka tabbatar ita kuka sa a lokacin da kuka yi claim bayan kun shiga sai ku jira ta ta buɗe so idan ta buɗe kamar yadda kuke gani yanzu abin da ku yi sai ku shiga nan inda aka rubuta wato asset wato nan wurin kenan sai a shiga nan wurin bayan an shiga nan wurin shi ma sai a ɗan jira shi kaɗan da zarar an jira ya buɗe za a ga akwai founding wallet wato akwai founding wato nan sannan akwai trading wannan one five trading ɗin to guda biyun nan ne su amma yanzu bari mu buɗe domin ya kasance mun gani to yawanci a ƙa'ida a nan kuɗin ya kamata ya zo wasu anan nan ya zo musu to ya ka mai da shi wannan trading ɗin sannan za ka samu damar da aka sayar da shi dole ya kasance a nan amma idan already ka gan shi a nan to baka da matsala idan ka gan shi a trading ba a founding ba to baka da matsala amma idan anan ka gan shi to dole sai ka mayar da shi nan ni kun ga yanzu na already na riga da na mayar da shi wasu kuma direct ma anan aka tura musu a kawai za ka gani in ka ganshi a trading to baka da matsala ba kai ka transfer ba idan kuma ana ka ganshi ka yi transfer inda ake transfer shine za ka danna wannan wurin ne idan fa a can yake sai ka zo nan sai ka zaba ga hinan yana pounding za ka mayar da shi wannan trading account ɗin sai ka danna nan max din nan to dukansu za su taho nan wurin sai ka danna nan sai ka yi confirm to kenan ka tura shi so yanzu sai yanda zaka sayar da notcoin din naka zaka shigo nan wajen inda ka rubuta trade ne sai ka danna shi kamar haka bacin ka danna zai kawo ka waje kamar haka sai ka shiga nan wajen nan ba a wannan USDT za a ganshi ba sai ka shiga ka zaɓi wato notcoin slash USDT sai kai satin sai ka dora sai kai sacin kamar haka notcoin slash USDT gashi zai fito wannan na farkon kenan kawai sai ka danna shi kamar haka bacin ka danna to daga nan sai ka zabi nan sell ka zabi sell bayan ka zaɓi sel sai ka zo nan wurin limit ɗin sai ka danna shi sai ka mai da shi market idan ka bar shi a market to shine farahin da yanzu kasuwa take kai haka za a siyar ma amma idan ka bar shi a limit to kai ne zaka saita limit ɗin da kake so ka sayar sai ka kai wannan limit ɗin sannan kasuwa za ta siyar ma saboda haka tunda yanzu zaka sayar sai ka amfani da market ka mayar da shi market sai nan kuma fasin da kake so ka siyar idan duka kake so ka siyar zaka ja haka zaka sayar da duka adadin da kake da shi ina da guda dubu goma sha uku da wani abin gashi nan shine zan sayar da shi shine maximum ɗin abin da ya kama gashi nan dala tamanin da wani abin yanzu a price ɗin da yake yana 0.006 so zai iya sakwa kuma zai iya hawa kuma gashi yana dan hawa yana sake sakwa to idan kaga dama yanzu zaka iya sayar idan ko ba duka ka sayar ba zaka iya yin haka wato ka ja nan ka ɗan jajja ka ja ka zo fasin da kake so dai ka sayar idan kuma kana so ka shi to sai ka shi idan kuma duka za ka sayar to ba ka da matsala duk yanda ka sayar ne duka ne to bayan ka tabbatar ka yi hakan ka kai yanda kake so ka sayar ka saita sai kawai ka wato ka danna wannan wurin kenan bayan ka danna to daga nan zai kawo maka nan sai kawai ka danna sell not kenan yanzu ka sayar ka hina idan ku lura daga sama ga wani abin su kuma successful da sauransu so hey me back idan muka yi back yanzu haka ko mu dawo home idan muka dawo home to za mu ga wato ainihin idan muka yi ga asset Za mu ga dalar mu yanzu gashi nan ta ƙaru. Yanzu idan muka yi refresh za mu iya ganin wannan wajen da suka rubuta pounding ɗin wato trading ɗin ya zama ko babu shi ko kuma yauwa gashi nan dai ya ƙaru anan idan muka duba. Yanzu dalar mu ta taso daga nan ta koma nan wurin gashi 81. Muna da 81 USDT wato guda ga ta nan USDT guda 81 wato yanda muka sayar guda dubu goma sha uku da wani abin yana a matsayin dala 81. To yanzu dalar mu ta shigo nan in ya shigo nan yanzu sai yanda aka yi ka yi P2P ɗinsa. wato ka sayar da shi a matsayin dala wanda za a turo maka shi cikin account. Wannan shi ko p mun riga da mun yi bayanin sa tun a bidiyon da ya gabata a baya mun yi bayanin yadda ake ɗora yadda ake yin p a cikin ita wannan Bybit din da ma a cikin OKS duka mun yi. Amma yanzu ma zan ɗan sake nuna muku in so sannan a ƙarshe sai in ɗora bidiyon yadda ake yi in so sai ku ga yadda ake yi sai a je kowa ya je ya sayar. So da farko yanzu zaka ka danna wannan home ne misali ka dawo home sai kuma ka zo nan wurin sai ka danna wannan wurin bayan ka danna wannan wurin daga nan sai ka zo nan inda aka rubuta p p sai ka zaɓi p ga p kamar haka bayan ka zaɓi p kamar haka sai ka taho ka taho sai ka jira to daga nan za ka ga ta buɗe maka to da farko dole ka ɗora account ɗinka idan baka ɗora account ba to ta na su tura ma kuɗin kaga dole sai ka ɗora inda aka ɗora account ɗin shine sai ka zo wannan ɗigo uku sai ka danna shi kamar haka sai ka shiga user center idan ka shiga za ka ga inda aka rubuta wato payment method sai ka danna wurin bayan ka danna za ta baka wuri na already na riga da na ɗora amma kai idan ka danna tunda sabon ɗorawa ne kamar haka za ta baka wuri nan ka sa sunanka nan ka sa account number ka nan ka sa bank branch wato inda branch ɗin bankin yake misali idan ope ne kuma akwai branch a Kano ka sa Kano idan Lagos sai ka sa Lagos idan First Bank ne kana ji a Kano ka sa Kano misali ko Jigawa da sauran sunan kuma bank name sunan banki kenan so shikenan idan ka dora ka saita shikenan ka riga da ka dora, kamar yadda kuke gani nan na dora account ɗina na Opay to yanzu saura yanda zan yi P2P ɗin idan already ka ɗora wato account ɗinka sai yanda aka yi P2P nan shine wajen P2P ɗin bayan ka shigo ka saita account ka normal ka dawo nan sai ka danna nan inda aka rubuta sell wato gashi nan sell nan <clears throat> sai ka danna bayan ka danna inda aka rubuta sell sai ka zo to nan shine price ɗin to amma dole ba za ka ga yanda kake so ba so sai ka zo nan wurin sai ka danna wannan inda aka rubuta amount sai ka danna amount idan ka danna amount Shi amfanin nan dannawar idan ka sa za ka sa amount na adadin da kake so ka sayar. Muna da dala tamanin, dala tamanin aƙalla za ta kai wajen dubu da wani abu To muna so mu sayar dala tamanin misali. To kun ga kuɗin mu zai iya kama dubu To sai mu yi sacin dubu Idan muka yi sacin za su ba mu wanda suke sayan dala da ta kai ta dubu zuwa sama. Haka za su ba mu. Saboda wayannan price da kuka ga na ƙasa kun ga wani yana siya yanzu wannan kun ga yana siya daga 10 million ɗaya ne point five yana zuwa ta miliyan ɗaya gashi dai haka to kai ka shigo nan ka saita ka zaɓa misali yanzu na sa dubu ɗari sai in danna confirm to idan sun tashi za su koma wanda suke siya ta dubu ɗarin nan yanzu gashi nan kun ga yanzu wannan yana siya daga ta dubu ashirin gashi daga ta dubu ashirin yake saya har zuwa ta dubu ɗari biyu yana siyan ta akan ɗari biyu da hamsin sannan kuma yana online sai ka duba ga yana online za ka ga online sannan ka duba nan ka ga adadin order da ya yi sannan kuma ka duba nan ka ga percent ɗinsa ana so ka samu mai percent da yawa misali yanzu wanda kun ga 96 percent wato yana yin abin shaf shaf ko kuma yana yi da haka mutane suna buƙatar abin suna mallakin shi yasa har ya sayar har aka samu 95% wani za ku ga 19 yanzu misali kamar wannan kun ga 19% kun ga bai yana wani wannan ba idan ka ba ka wani bita kansa ba sannan ga sunan dai kala kala sai ka zaɓi wanda ya ma yanzu ga wani 89 wato ai 98% yana saya daga daga daga abin da ta kai ta dubu ɗari zuwa ta miliyan ɗaya da sauransu so sai ka zaɓa dai wanda ka gaya maka wanda kuma price ya ma sannan kuma wanda ka gaya ma yanzu ni ina so zan sayarwa mai wannan wanda daga ta dubu ashirin zuwa dubu ɗari biyu da wannan duk zai iya siya to kawai sai dana danna sell bayan na danna sell kamar yadda kuke gani so in special wato shi ba zai yi ba wannan kenan sai na zaɓi wani wani idan kai za ka ga ya ce ma ba zai yi ba so wannan yana siya daga ta dubu ɗari so amma bari ba ta dubu ɗari za mu sayar ba gaskiya bari mu sayar kamar dubu misali arba'in yawwa kamar haka sai mu yi confirm idan muka yi confirm za su kawo mana wanda suke siya daga ta dubu arba'in har ya zuwa sama. da haka sai mu duba mu gani, sai mu duba mu gani ga wani yana siyan ta da ɗari uku da casa'in da wani abun ga shi dai ga su nan duka dai suna saya. To yanzu misali wannan yana siya haka sai kawai mu danna wannan wurin tunda kun ga shi yana siya daga ta dubu arba'in har ya zuwa miliyan ashirin da wani abun sannan hundred percent da sa sha uku ce da sauransu to kawai sai mu danna sell. Bayan mu danna sell kamar haka in muka danna to za ta kawo mana nan. So nan sai rubuta guda adadin da muke so mu sayar. muna so mu siyar guda talatin misali. Guda talatin muke so mu siyar ko mu sa talatin da ɗaya ko kuma dai talatin ɗin ma muna so mu siyar guda talatin misali. To sai mu sa, sai mu zo nan sai mu duba. A nan akwai remark. Dole ka duba nan ka ga me yake buƙata. Kowa da yanda yake buƙata. Shi yanzu wani ya ce ga nan please drop your active phone number. I do pay pass." Wato ka ajiye lambar ka domin ya biya ka da wuri. Shi ne ya ce if I don't respond after seven minutes call idan misali baka ga an wani ma respond akan abin da kai ba bayan minti bakwai to ka kira wannan number gashi nan again comment your number kamar comment da number kowa da rule sa na yanda za na yanda za ku yi wato wato wannan ku kasuwar ku na P2P dole sai ka bi wannan matakan nasa amma yanzu shi yana ga kamar ya sakwa saboda haka zan bi idan an yi gode abin da yake da muhimmanci ana duba comment din nan ana duba comment saboda duba comment din nan shine zai bada dama wato ka wannan. Yanzu shi wancan na ga kamar ya sauka yanzu na koma wannan. Na koma kansa yanzu ga shi nan. Shi ma zan jira. yawa shi ma ga rule ɗinsa. Ga shi nan ya ce please drop your number so I can remind you in case you forgot to release. Very important to why Abin da yake nufi ka ajiye mar lambar wayarka saboda idan ka manta ba yi saki mar coin ba saboda heya ka saki mar coin sannan a samar. Idan ka manta baka ka saki mar ba to zai kira ka da sauransu. Kun ga already yana. online gashi nan. Saboda haka sai mu zo nan dama guda nawa ce zan siyar guda talatin. an sa guda talatin. Gata nan sai mu zo nan sai kawai mu danna sannan sai mu taɓa nan muga akan bank transfer take, eh akan bank transfer take. Sai mu dawo nan sai mu rubuta sai mu danna sell. To yanzu gashi nan to shi ma dai in special wato ba zai yi ba wannan kenan. Dole sai dai mu zaɓi wani daban. Saboda haka ba zai yi ba sai dai mu yi haƙuri sai mu zaɓi wani daban. So. abin da yasa price nata ne yana ɗan sauƙa sai sauƙa yake ta yi yana sauƙa yana hawa yana sauƙa yana to dole kan ana ta samu wannan matsalan da ɗari biyar take ta dawo haka dai gashi nan dai to haka dai za mu ƙara dubawa har mun samu wanda muka tabbatar da normal yawa ga wani nan misali mun zaɓe shi sannan mu ga kindly drop phone number for past transaction ko for past payment wato ka ajiye number yawanci suna bukata wani zai ce ka ajiye number wani zai ce kowa dai ga abin da yake bukata to sai ka danna sell bayan ka danna yanzu gashi mun danna sale yawa yanzu gashi nan wannan ya iyo to ya ce mu ajiye number sa nan inda aka rubuta contact baya wato kai contact din baya to anan za mu ajiye man number sa saboda gashi nan kindly drop your phone number for past payment to sai mu ajiye number wayar mu gashi nan misali 070 yawwa bayan ka ajiye number ka kamar haka to shikenan yanzu number za ta je masa shi zai ganta da zarar ya ga nambar to zai sako maka kuɗi yanzu za jira anan ne har sai ya sako kuɗi idan ya sako ma kuɗi sai ka je ka duba ka tabbatar kuɗin nan ya shigo idan ka ga message ba wai haka aka bari ba sai ka shiga cikin wato account din naka bankin da ka shigar kenan kun ga ofe zai turo maka shi na ƙasa sai ka shiga ciki ka tabbatar kuɗin nan ya cika ka lissafa ga eh ya cika to sannan ka je ka yi releasing ka saki mar idan ka saki mar to daga nan shikenan ka gama p ɗinka saki mar ɗin za ka je za yi akwai wajen da aka yi tik da sauransu dai har dai ya gama buɗewa dai saboda haka za mu jira shi a wannan a wannan adadin lokacin gashi nan ya ce nan inda suka ce the payment is expected to be complete wato ana tsammanin nan a cikin minti goma sha biyar dai ake tunanin payment ɗin zai yi gashi nan pending payment nan shaura minti goma sha uku a cikin wannan adadin mintunan zai yi su amma baya kaiwa haka wani ya danganta wani da ka ajiye namban nan ko ya faɗa ma rule sa ka bi to za ka ga a nan take minti biyu minti uku sai ga ya sako ma saboda haka yanzu za mu jira idan ya sako ma kai kuma sai ka je ka tabbatar ka duba sannan ka zo ka danna nan inda aka rubuta wato release coin coin okay release now sai ka danna nan sai ka yi mar release amma sai ta ka tabbatar da kuɗin ka ya shigo sannan za ka yi release sannan kuma idan kuɗin ka ya shigo ka masa release dan in baka yi release ba to su ma kansu za su zai yi reporting ɗinka zai kira ka dai da farko tun da ka ajiye namba ya ji dalili idan ya gamsu idan bai gamsu ba zai yi wato wannan ɗinka zai yi reporting ɗinka su kuma ko nawa ne a cikin account ɗin za su rufe mashi to shi ne suna da ka'ida suna da tsari idan kuma lokaci ya cika wannan lokacin ya cika bai saka kuɗin bai komai ba wanda za ta yi cancel ne kenan kuɗin ka dama ba su ɗauka ba sai ka je ka sake da wani misali ko da in case ka dawo ka bar baka ka fita domin ka je ka duba kuɗin sai ka dawo bai kawo ka nan wurin ba to zai iya dawo da kai nan wurin kenan in ma bai dawo da kai nan ba sai ka yi baya sai ka shigo har sai ka shigo wannan wurin wato shi wannan wurin da ake yin P2P ɗin kenan sai ka zo nan nan wurin sai ka zaɓe ka shiga wannan notification ɗin wannan alamar message ɗin sai ka danna to anan za ka ga order da kake yi kun ga pending take saboda bai biya ba da zarar ya biya za ku ga sun sa release coins sai ka masa releasing kun ga bai biya ba kenan haka yake yanzu muna ta jiransa dai tunda akwai lokacin da suka ƙa'ida minti goma sha biyu idan ya cika bai yi ba to za su iya cancel sai ka haƙura da yi ka je ka samu wani sai ku yi amma a cikin lokacin zai iyo mana yanzu dai gashi mun tura masa nambar nambar misali muna jira inda yana online in bai sauka ba za su wannan saboda haka bari mu ɗan tsayar bidiyon har sai kuɗin ya shigo sannan sai mu ci gaba saboda kada ya ɗau lokaci mai tsayi bidiyon yana ta yi wato wannan gaskiya ya ɓata mana lokaci ke ga ko ya saka online Gashi dai har lokaci zai ƙare ba tare da ya sako kuɗin nan ba. Da haka ba dama a masa releasing kuma ni ma ba dama na wannan. Saboda haka yanzu bai yi ba yana pending. Da haka dole cancel zan yi sake wata order. So amma idan ku duba daga nan za ku ga caji na gashi ya ja saboda kan na zo sai an yi order kuɗi bai shigo ba ko kuma an turo kuɗi ne kuma wata ta ɗauki a lokacin da ƙarshe reporting dai da sauransu. So da haka yanzu dole a haka zan bari amma dai nan shine yanda ake PTP. da zarar kuɗinka ya zo za ka ga sun baka daman nan kai releasing kai release ɗinsa idan ma ba yi ba idan ma misali bai baka da idan ka koma da baya wato ka shiga wajen da aka rubuta wannan wurin sai kuma daga sama karan da nuna muku za ka ga wannan asset ɗin sai ka danna wurin bayan ka danna daga nan za ka ga wajen nan ɗin ya rubuta release coin sai ka danna wurin sai kamar release na coin ɗin nan nasa saboda haka yanzu bai sako kuɗin ba wannan da haka kawai zan haƙura in in yi da wani to kuma idan zan yi da wani caji na ba zai kai ba a ƙarshen bidiyon nan akwai bidiyo cikakke akan yadda ake PTP wanda dama already na gaya muku na riga da na yi tun a baya kawai sai dai ku tsaya ku kalle shi ma har ƙarshe za ku ga dukkanin yadda na yi tunda in zo wannan matakin kawai biya ne bai yi ba shi yasa ban saki mar ba amma idan kuka kalli wancan bidiyon na ƙarshe to za ku fahimci yadda abin yake Allah ya sa mu dace